This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya Haris dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau talata biyar ga watan Disamba 2024. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku ci gaban muhawara tsakanin wakilan manyan 'yan takarar shugaban kasa a zaben Ghana da ke tafe. kamar kowane daren ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azi ke gabatarwa kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku shin menene ra'ayinku gane da manufofin manyan 'yan takarar shugaban kasar ghana lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga sarfil hashim gumal da labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya manyan jami'an diflomasiyyar rasha da amurka sergey Larob da anthony blinken sun yi musayar kalamai a yau alhamis a wani taron tsaro na ƙasa da ƙasa kan yakin moscow na kusan shekaru uku a ukraine inda kowannen suke zargin ƙasar da ta'azzara rikicin larab ministan harkokin wajen rasha ya zargi kasashen yamma da farfado da yakin cacar baka tare da taimakon makamai ga sojojin kib da kuma haifar da gama da rasha tare da haɗarin da zai iya rikidewa zuwa wani yanayi mara kyau larob wanda ke magana a taron ministocin kungiyar tsaro da haɗin gwiwa a turai a malta ya ce goyon bayan da amurka ke bayo ukraine ya samo asali ne daga sha'awar mayar da neto a fagen siyasa yana mai da'awar cewa bayan abin kunya na afghanistan akwai buƙatar sake sabon maki isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar amnesty international ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. yayin da ta yi allah wani da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya ko mai tsauran ra'ayi kungiyar da ke da hedikwata a birnin london ta fitar da wani rahoto a ranar alhamis inda ta kammala cewa isra'ila da sojojinta sun karya ne kisan kare dangi da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka gaba ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini rahoton mai shafuka kusan 300 ya kunshi watanni tara tun bayan harin da hamayakan hamas suka kai a kudancin isra'ila ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 wanda ya haddasa kashe mutane 1200 tare da yin garkuwa da wasu 250 isra'ila ta kaddamar da wani katafaren har hare ta sama da ƙasa akan yankin falastina a matsayin martani wato matsayin mayar da martani. mukaddashin darakta hukumar leƙin asiri ta amurka ya faɗa kwamitin majalisar wakilan amurka yau alhamis cewa ya yi garan bawul ga harkokin tsaron hukumar bayan da wani ɗan bindiga ya harbi zaɓen shugaban ƙasar donald trump a watan yuli mukaddashin darakta ronald roe ya shaida wa tawagar majalisar da ta kunshi republican bakwai da 'yan democrat shida waɗanda suka gudanar da bincike kan yunkurin kashe trump har sau biyu da bai yi nasara ba a yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na bana abubuwa sun yi zafi a wasu lokuta ana sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a kan amincewa da wani rahoto na ƙarshe a yau alhamis labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an saki tsohon karamin ministan zaman lafiya na kasar habasha da gidan yari yau alhamis kwana guda bayan da jami'an tsaro suka sake sake kama shi 'yan mintoci kaɗan bayan da wata kotu ta bada belinsa jami'an tsaro sun kama taye dandiya sanye da kayan 'yan sanda jim kaɗan bayan da ya fita da gidan yari a ranar laraba kamar yadda iyalansa suka bayyana matar tayi sintayehu alamehu ta shaida sashen kawon afirka na Murya amurka cewa an sake sako shi a karo na biyu a ranar alhamis ta ce an kai shi ofishin 'yan sandan tarayya inda ta same shi ta bashi abinci a safiyar yau jami'an kiwon lafiyar jama'a sun buƙaci takatsantsan a yau alhamis da ministan lafiya na congo ya ce gwamnati na cikin shirin ko ta kwana kan wata cuta mai kama da mura wadda a cikin 'yan kwanakin nan ta kashe mutane da dama jinkaye siya shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka ta afirka ya shaida manema labarai cewa ya kamata a yi ƙarin bayani kan cutar nan da sa'o'i arba'in da takwas masu zuwa yayin da ƙwararru ke samun sakamako daga samfarin ɗakin gwaje-gwaje na mutanen da suka kamu da cutar. binciken farko ya sa sun yi tunanin cewa tuta ce mai alaka da numfashi in ji kasiya amma suna buƙatar su jira sakamakon ɗakin gwaje-gwaje ya ƙara da cewa akwai abubuwa da yawa da har yanzu babu amsa a kansu ciki har da hanyar da ake take yaduwa da kuma yadda ake kamuwa da ita cutar. Sarfilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe babin rahotanni. Kamar yadda muka yi alkawarin ci gaba da kawo muku muhawara da aka fafata kan manufofin manyan 'yan takara zaben shugaban ƙasar Ghana da ke tafi a ranar Asabar mai zuwa. a tsakanin alhaji aminu abu na jam'iyyar npp mai mulki a ghana da kuma muhammad mahfuz na jam'iyyar adawa ta ndc man tsaya inda alhaji aminu ya koro bayanin irin ayyukan da jam'iyyar npp mai mulki ta yi a wannan muhawara da abokin aikin baba yakub makeri ya jagoranta ka gani in za ka duwa ka ga irin development duk da wannan cikin wannan wahalar nan da ake muke ciki to wannan sannan kuma shi yasa muka kawo abin da ake ce magana card mun taba kawowa prince shugaba kofo saka takardar izinin zama domin sai ka san adadin mutanen da kake da shi a kasar ka sannan za ka san irin cefanin da za ka yi saboda haka mun yi waɗannan duka ne ba saboda komi ba ne domin shi ake ce ma wanda ya san ainihin yake da ilimin tattalin arzikin ƙasa domin tattalin nan aka ce tattali mun zo ne mu gyara ba wanda kuma zai gyara bai bata ba domin dole ne sai an dan bata ma wasu sai kuma an takura ma wasu wurare sannan wani abin kuma a yi shi yanda ya kamata da yanda ake bukata saboda haka in yau mun ba yara quality education kuma ka duba waeg ya yi magana har ya sula wai an ce wai za a dauka headquarters waeg nan a tafi da shi wani wuri wannan ba gaskiya ba da ina wannan source ya fito abin suke cikin zangonni suke yi kenan amma tsakani da allah in ana maganan education ilimi baki daya 'ya'yanmu yanzu zuwan shugaba a kufado zuwa yau modan 'ya'ya matasa sama da miliyan hamsin eh, miliyan biyar da 'yan kai duk sun samu education kuma result su quality results har mataima har su suka yi eh, quality har ma shi eh, dan takarar shugaban kasa john dramani mahamma tsohon shugaban kasa ya fito ya ce wai wai Eh, eh, ainihin malaman makarantan da matasan sun hada baki ne ake ba su wannan result ba gaskiya ba ne ka gani kai komi kullum in za a gina kasa haka da za mu kawo health insurance kuma eh, kun tashi kun bar parliament ne kuka fita kuma tun da ake yin duniya tun da ake inda za ka san kamar waɗannan a akufado shugaba a akufado da shugaba ba mai ba ƙananan shugabanni ba ne domin me kaga majalisar mu majalisar dokoki ta kasan nan ba taɓa raba daidai ba tun daga kwamin kurma har zuwa yau ba taba raba daidai ba sannan kuma ba taba samu a ce wai ainihin kakakin majalisa ya fito daga cikin ainihin eh, jam'iyyar adawa ba sai wannan karo kuma shi wannan ma da ke yake kakakin majalisar nan shi shi ma ya kawo shi john cikin ndc ka gani kenan ina son tabbatar maka ya fahimci abin da ake ce ma siyasa malam mafus na san kana da martani da yawa da za ka yi akan batutuwa da alhaji amin ya yi to eh, kamar yadda eh, kun ce babana yake magana cewa eh, lamarin gwamnatin nan da ukraine war da covid ne su ne suka sa masu eh, gwamnatin su bai samu walwala da ya aiki ba to budaji da eh, cikin wannan corona nan da sauransu world bank aka ba da loan eh, loan bankin duniya ta ba da rance da dama kuɗi da dama unprecedented ba taba samun shi cikin ƙasar nan ba aka imf aka ba da loan da kudade da dama ya hakuri aka ba da kudade da dama wannan kudaden na suka shiga ciki ukraine ma da ake jefa ya hakuri ya hakuri ya hakuri na na respect ukraine ma da ukraine da ake jefa musu bama bamai da dama wannan kasan ma biredi da ake sayarwa a kasan wurin nan yana da sauki fiye da namu biredi yadda ake sayar da biredi a kasar su ma akwai sauki kan namu china da wuhan akwai garin da aka da koronan eh, ma da kanshi ta sauka a wurin wuhan wannan wurin nan ma da korona ya zo mu sun samu walwala kan mu da ba mu ga eh, russian war ba russian ukraine war ba eh, corona me muka gani to kaga sai sa wayannan mutane za su saya kan wannan abu su zo su yaudari mutane su ce kama a'a saboda Ukraine war ko Wuhan menene ko bedede saboda shine Ghana ya shiga cikin wannan mawuyacin hali ƙarya ne saboda an ci kuɗin ƙasa an print kuɗi da dama kuɗaɗen da bai kamata a print ba bank of ghana central bank of ghana an matse shi aka ce ya print kuɗi an zo an yanzu an zo ana raba kuɗi kamar yadda ake raba flyer haka kuma bai kamata ya zama economy sun ce maka eh, masu tattalin arzikin kasa sun ce maka kama idan za ka ga wuya cikin gari wannan sa'ili da ka ga akwai manya-manyan currency cikin hannun mutane mm. ko kuɗi ka ga yawa cikin gari kuma alhali ba aikin da ake yi wannan a generate wannan kuɗi sai ka san kama wannan lokaci akwai wuya very few people mutane kaɗan na da kuɗaɗe da yawa hannunsu amma da yawa ba kuɗi hannunsu lokacin ne matsala yake zuwa saboda wayannan mutanen nan ba su da aikin yi balle ma su samu kuɗi su je su abinci al'ummar Ghana sun ga yadda ake ake tafiyatar da ƙasa lamarin ƙasa in ka duba yadda za ka je ka sai abinci da kunu abinda ake sayarwa da 1 cd 50 pesos yanzu ya kai 5 cd 7 cds this is abinda mutane ke ji kenan zafin da mutane ke ji kenan to madalla Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin menene ra'ayinku gani da manufofin manyan 'yan takarar shugaban kasar Ghana? Kafin nan ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. daga nan sashen hausa na muryar amurka yau shirin yanayi da muhalli zai yi waiwaye akan wasu mahimman batutuwa da muka yi nazari a kansu cikin wannan shekara ta 2024 mai bin kwana sunana aisha mu'azu. masana sun daɗe suna wayar da kai akan yadda muhallin duniya yake gurɓata sakamakon ayyukan ci gaba da ƙasashe da kuma manyan masana'antu suke gudanarwa dalilin kenan da yasa aka fito da wani tsari da ake kira carbon credit da carbon financing domin ba da dama ga ƙasashe da ba sa iya cike gurbin da aka ba su samun kuɗi ta wannan hanya kuma shirin yanayi da muhalli ya waiwayi wannan batu a ranar 4 ga watan afrilu na bana ga wani gutsire daga cikin shirin. a yunkurin tabbatar da rage tasirin da sinadarin carbon a cikin muhalli kasancewar yana daga cikin jerin sinadaran da ke gurbata muhalli an bijido da wasu dabaru da za su taimaka ta yadda za a iya samun muriyar wannan sinadari a wani bangaren kuma a daidaita adadin sinadarin da sahalewa kamfanoni ko kasashe su fita kamar yadda dr ibrahim kabir shugaban hukumar kula da tsaftar muhalli ta jihar bauchi ya yi bayani a game da abin da ake nufi da carbon credit shekarun baya a zama daban-daban kasashen da suka ci gaba saboda koke-koken da suke samu daga masu nazari wato researches da kuma abubuwan da suke bayyana da ake alakantar da su da canjin yanayi suka ɗauki miƙati suka yi himma wajen ganin cewa an fito da wasu hanyoyi ko tsare-tsare wadda ka iya sawa a rage watsa wannan gurbatacciyar sinadari na carbon a cikin muhalli a nan ne aka samu maganan su carbon credit wadda shi eh, a tarihi mafi kusa-kusa an fara magana akan shi carbon credit ne a wani zama da aka yi da ake kira a uh, Kyoto Protocol wadda kusan kasashen da suka haɓaka a uh, wajen uh, manya-manyan masana'antu da sauran kasashe da suka samu halatta ga baki daya watan Disamba na shekara ta da 1997 kenan suka haɗu suka rantaba hannu akan hanya mafi sauki da za a rage watsa wannan sinadari na carbon wadda yake gurbata muhalli to wannan ne daga nan ne kalmar ta fara watsuwa ta shiga bakin manazarta ta shiga bakin 'yan jarida kuma har ta gangaro ta watsa duniya ga baki daya na biyu shi carbon market kamar yadda sunan yake din wuri ne da ake sai da ita wannan gurbatacciyar iska ko gurbatacciyar sinadari wadda shi wannan carbon credit din da aka fara magana a kai wadda tsari ne na da ake dubawa na tsakanin ƙasa da ƙasa ko kamfani da kamfani a samu wata yarjejeniya an ba da tsare-tsare a shi wannan zama da aka yi na kyoto protocol cewa ƙasa kaza misali da ta ci gaba wajen hidimar masana'antu ga adadin abin da za ta iya bari ya fita muhalli a cikin ayyukanta da take ko kasuwancinta da take ko wani abu na kamar production kenan za a ce na abin da take sarrafawa to wata ƙasa za ki ga an ba ta wani adadi misali ƙasashe guda biyu wadda ko da kuwa tattalin arzikinsu ta wajen yawan masana'antu ya zama daidai ko da ya bambanta fuskanta to sai aka samu cewa kasashe guda biyun nan an yadda cewa kowace misali wannan za ta fitar da tan dubu ɗaya na carbon na sinadari da za ta iya sakewa daga cin harkokinta na sarrafa abubuwan da take sarrafawa to ita ma wannan sai aka ce gashi an ba ta wani adadi to wannan adadin da aka ba ta din kamar lasisi ne na cewa an yadda ga adadin carbon ɗin da za ta bayar to shine ake kira carbon credit A ranar goma ga watan Oktoban bana kuwa, shirin yanayi da muhalli ya taɓo batun ambaliyar ruwa da ya shafi jamhuriyar Nijar a bana. Ibtila'in dai bai tsaya iya Nijar kaɗai ba. Ya zuwa watan Nuwamban bana dai, rahotannin ƙungiyar ƙasa da ƙasa na Norway da ke bibiyar al'amuran 'yan gudun hijira ya bayyana cewa sama da mutum miliyan biyu da digo uku ne ambaliyar ta shafa a ƙasashen yankin yamma da Sahara waɗanda suka hada da ƙasar Nijar chadi najeriya jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da yankin afirka ta tsakiya wanda ya shafi kadadar filayen noma dubu ɗari uku da da hamsin hudu. farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilaberi kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi ya yi tsokaci akan ambaliyar ruwan ta bana inda ya ce yanzu dai lalle an san lokacin damuna ne kuma gonakai wanda ruwa ya zo ya mamaye su ya musu ambaliya eh, sun kai kamar maraba'in eka dubu uku eh, ta dai abin da minista ɗin ta bada ta ce eka dubu to da yake tun bakwai ga watanni ta bada wannan raskwana yanzu kenan abin ya yi haka tun daga bakwai zuwa yau kuma akwai yadda ake tsammanin abin wanda wannan babbar ma'aikata ta osha ta majalisar ɗankin duniya yadda ta kwatanta cewa a yadda damunan nan take tahiya za a samu kamar mutum dubu wanda za su shiga cikin halin kaka na kayi saboda saboda gyaran da ruwa za su iya kawowa wani gari tiliya motoci ne wanda suka fito daga kasuwa ta garin tawa za su koma su kawai ruwa ya tare hanya kuma duka motocin nan suka ciwu cikin ruwa da su da mutanen su wajen mutum hamsin da wani abu suka mutu daga wannan ma yana cikin abin da ake faɗi ma mutane duk bitar da ake mutane ba su ji saboda an san cewa in ana ruwa ko hanya ba ɗaukanta saboda hanya tana da lafiya to amma kin gani yanzu mutane biyu suke a wani bangaren kuma dr aliyu abubakar sadiq ɗan jarida kuma ɗalibi mai nazari akan al'amuran da suka jibinci addini da kimiyya ya yi bayani ne akan tasirin motsin wata akan al'amuranmu na duniya. hakika shi wata yana da matukar muhimmanci yadda rayuwa take gudana yanzu a doron duniya musamman in aka yi la'akari da abubuwa guda biyu wato yadda igiyar ruwa take motsi da kuma yadda kusurwar yadda duniya ta tasgada ta karkace a digiri 23 din nan waɗannan abubuwan guda biyu duk sakamakon alakar maganaɗisu da yake tisga tsakanin duniya da wata yake kawa kuma waɗannan abubuwa su suka tasiri wajen yadda yanayi yake faruwa na bazara da rani da sanyi da damuna idan da babu wata gaskiya rayuwa yadda muka san tafa a yanzu ma sai mu ce da ba za mu iya yin ta yadda take a yanzu ba yana da mahimmanci da matukar tasiri wannan duk igiyar ruwa da take kai komo din sakamakon maganaɗisin wata ne da yake fusgar duniya duniya tana fuskarsa sannan karkacewar kusurar da duniya take shi ma sakamakon wannan tisga ne ta maganaɗisu wanda kuma shi ya ba da damar yanayi ake samun winter a northern hemisphere a samu sama a southern hemisphere da kuma yadda ma climate and weather yake faruwa a doron duniya. Mai sauraro ya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba. To madalla a gaida maman Aliyu. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. mu na yau tambaya ce mai cewa shin menene ra'ayinku dangane da manufofin 'yan takarar shugaban kasar Ghana? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Waye daga jihar Nasarawa? Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To Malam Bashir muna jinka. a kasan ghana dai muna musu fata alheri allah sa zabi a gama lafiya kuma manufan waɗannan yan takara musamman su waɗannan guda biyu da ake harkashe a kan su da yari samu duka abin a yaba ne harkashen nasu saboda kowanne abin da ya kamar a na wurayen yana kimiyya yari juna kuma dukkan su manufofin su shine ci gaban kasan ghana muna fatan duwanda allah ba shi nasara ki don uwan shi murna ku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari bala. To mun gode Malam Bashir daga jihar Nasarawa yanzu waye jihar Bauchi. Kuna magana da Alhaji Sule mai disko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katagun Azare jihar Bauchi. To Alhaji Sule muna jin ka. Eh, gaskiya akan wayannan 'yan takara na Ghana ya kamata Ghana dama demokuraɗiyar ta taka rawar gani domin an taɓa an zaɓe gwamnati tana kai an taɓa kare ita kuma sannan ima wanda yake kai aka zo aka ji a kare shi wannan an yi demokuraɗiyya domin suna kwatanta tsari kuma duk wanda ya zo zai mai da hankali ga talakawansa muna fatan allah baiwa mai rago sa'a alaifile mai disko bakin kasuwar da bakin tsarmar hukumar kan to amin mun gode ah, yanzu kuma sai jihar kebbi waya akan layi Salamu alaikum kana magana da dan Asabe mai fata daga Yawuri jihar Kebbi. To dan Asabe menene ra'ayinka? To da farko dai ina yi al'umma ka ta gana fatan alheri da fata za a yi zaɓe lafiya a kare kuma lafiya. Kuma ina umurtan su da kada su yi zaɓe irin 'yan Najeriya a zaɓi shugaba mai kishin kasa wanda zai kawo ci gaba a ƙasar Ghana saboda mun yi zaɓe amma mun yi zaɓe ta dare mu a Najeriya. Gaskiya fi To mun gode dan Asabe ya wuri yanzu za mu ka jihar Katsina waye akan layi. Hello kana jin mu? To ina ga kamar layin sai yana da tangarda. To muna jin ka Yobe. Mhm. To tattaunawa? Muna tattaunawa akan menene ra'ayinka dangane da manufofin manyan 'yan takarar shugaban kasar Ghana. To gaskiya 'yan takara ina so Allah musu zaɓi shugabanni na gari masu tausayi talakawa su iya su duba a cikin wanda da ya yi da kuma wanda yake so ya koma su samu wanda zai zame wanda zai kawo sauyi mai ma'ana wanda zai sa ƙasa ta ci gaba a samu gina ƙasa kuma yi wa talakawa adalci a samu cikakken shugabanci na gari. To mun gode yanzu za mu leƙa jihar Bauchi waye a kan layi. Ibrahim Barazu shi na ba tare kuma gama a jihar Bauchi Najeriya. To muna jin ka Ibrahim. Yawwa ina muku fada da kai game da wannan sabukan da ke gaskiya ubangi Allah da ya zaune shugabanni na gari. Amin. Yawwa sai daga mai magana Ibrahim Barazu shi na ba tare kuma gama na gode a tare lafiya. To amin mun gode mu ma Malam Ibrahim yanzu za mu je jihar jamhuriyar Nijar waye a kan layi. Eh, Assalamu alaikum murya Amerika mai magana Umma Mala Ali shugaban kula murya Arewa dogon nuki a cikin jahorin Nijar. Amu alaika salam Mala Ali muna jinka. ka. Mm. alheri zaɓen da za su yi su zaɓi cikakken adali shugaba wanda zai rike maka su ta Ghana. ka zaɓen tumun dare don sabida kusa cikin afirka akwai sarwa suna zaɓen tumun dare don allah don annabi talakawa ko haɗe kanku da musulmi da kirista duk wanda samu allah ya taimake ku zaɓi na ƙware na gode murya Amerika. amurka To mun gode yanzu za mu je jihar Kaduna Najeriya waye kan layi. Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alarama menene ra'ayinka? Wani na dangane da manufofin 'yan takarkarin nan dukkan su manufa ne masu kyau matuƙa. Mm. a kira na dai gare su kar sa addini ko kabilanci a harkar siyasa shiga a cikin waɗannan 'yan takarkarin ba ma wai manyan ba har ƙananan jam'iyyu wane ne zai kai ga ghana ta samu ci gaba a samu walwala da kuma arziki a ƙasar gabaki ɗaya sai tabbatar da sun zaɓe shi kuma ita ma hukuma tabbatar da wanda jama'a suka zaɓa ba a karkatar da zaɓen ba. To masu sauraro mun gode da wannan kira na kuna waya da kuka yi mana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To madalla kafin fai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Allah ya yarda ranar Asabar ɗin mai zuwa ce ta bakwai ga watan nan na Disamba. Miliyoyin mutanen Ghana za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe don zaɓarwa kansu sabon shugaban ƙasa da wakilan majalisun dokoki Kan haka ne sashen Hausa na murya Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da ya yi na kawo muku tarin rahotanni, bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zaɓe na Ghana. Saboda haka, ku kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka kullum domin samun cikakku kuma sahihan bayanai na rediyo, talabijin da shafukan duniyar gizo kan zaben wannan muhimmiyar ƙasa ta Afirka. Za ku iya bibiyar rahotannin namu na rediyo, talabijin da duniyar gizo. duka a shafin mu na voahausa.com. Sashin Hausa na BOA duniya a tafin hannunku. So madalla da wannan kuma muka zuga ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma a takaice. To a takaice manyan jami'an diflomasiyyar Rasha da Amurka, Sergin larobe da Anthony Blinken sun yi musayar kalamai yau Alhamis a wani taron tsaro na kasa da kasa a yaki wato kan yakin Moscow na kusan shekaru uku a Ukraine, inda kowannen suke zargin kasar da ta'azzara cikin rikicin. labrob ministan harkokin wajen Rasha ya zargi kasashen yamma da farfado da yakin cacar baka tare da taimakon makamai ga sojojin Kib da kuma haifar da aron gama da Rasha tare da hadarin da zai iya rikidewa zuwa wani mummunan yanayi. lavrov wanda ke magana a taron ministocin kungiyar tsaro wato da haɗin gwiwa a turai a malta ya ce goyon bayan amurka ke bai wa ukraine ya samu asali ne daga sha'awar made nato fagen siyasa isra'ila ta ce sabon rahoton da amnesty international ta fitar da ke zargin ta da aikata laifin kisan kiyashi a gaza babu ƙanshin gaskiya kuma an gina shi bisa karya yayin da ta yi allah wadai da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar ƙungiya kuma mai tsatsauran ra'ayi Ƙungiyar da ke da hirkuta a birnin London ta fitar da wani rahoto ranar Alhamis inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya da kisan kare dangi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka gaba ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. mukaddashin daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka ya faɗa kwamitin majalisar wakilan amurka cewa ya yi garan bawal a harkokin tsaron hukumar bayan da wani ɗan bindigaye wato ya harbi zaɓen shugaban ƙasar donald trump a watan yuli mukaddashin darakta ronald roe ya shaida wa wata tawagar majalisar da ta kunshi 'yan republican bakwai da 'yan democrat shida waɗanda suke gudanar da bincike akan yiwuwar wato akan yunkurin kashe trump da aka yi To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gwal da ya karanto labarai da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Rob McLean ni Muhammad Hafiz Babala daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku fatan alheri.